Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi wata ganawa da manyan 'yan kasuwa masu zaman kansu da wasu gwamnonin jihohin ƙasar, inda suka tattauna halin da tattalin arzikin ƙasar ke ciki da kuma tsadar rayuwa da 'yan ƙasar ke fuskanta. Taron ya kuma tattauna kan yadda darajar kuɗin ƙasar Naira ke faɗuwa, yayin da darajar dalar Amurka ke ƙara farashi a yayin ganawar ta ranar Lahadi. Baya ga batun tattalin arziki, taron ya kuma tattauna kan batutuwan da suka shafi wadata ƙasar da abinci da kuma na tsaro. Shugaba Tinubu ya jaddada cewa, kamar yadda na sha faɗa al'ummar ƙasar nan su ne kaɗai muke da su, kuma muke son kyautatawa mun damu matuƙa da halin da suke ciki. Cikin waɗanda suka halarci taron a fadar gwamnatin ƙasar da ke Abuja sun haɗa da attajirin ɗan kasuwan nan Aliko Dangote. Mun tattauna kan batun samar da ayyukan yi da wasu batutuwa da dama, amma abin alfaharin shi ne Najeriya ƙasa ce mai albarka kuma mu da kyakkyawan fata kanmu za mu iya sauya tattalin arzikinmu kuma za mu tabbatar da hakan in ji Dangote. Taron na zuwa ne a daidai lokacin da ƙungiyar ƙwadago ta NLC ke shirye-shiryen yin zanga-zanga kan tsadar rayuwa. miliyoyin 'yan kasar ne ke rayuwa cikin ƙangin talauci da yunwa lamarin da ake alakantawa da cire tallafin man fetur da kuma sauran gyaran fuskar da shugaban kasar ya yi tun bayan hawansa mulki. Hedikwatar tsaro ta Najeriya ta yi fatali da zargin da wata kafar yada labarai ta intanet ke yadawa kan ikirarin cewa an sanya masu tsaron fadar shugaban ƙasa a shirin ko ta kwana bayan zarge-zargen da ake yi kan fargabar kifar da gwamnati. Wata sanarwa da mukaddashin daraktan yada labarai na hedikwatar tsaron Birgediya Janar Tukur Gusau ya ce, an ankarar da su game da rahotanni da aka wallafa a intanet a ranar 25 ga watan Fabrairu shekara ta 2024 da ke ikirarin cewa masu tsaron fadar shugaban kasa na cikin shirin ko ta kwana sakamakon wasu alamu da ke janyo fargabar juyin mulki a Najeriya. Rahotannin ya kuma ce zargin ya janyo yin taron gaggawa tsakanin Shugaba Bola Tinubu da shugaban ma'aikatan fadar shugaban ƙasa. Hedikwatar tsaron ta karyata labarin inda ta ce an tara masu tsaron fadar shugaban ƙasa su kare fadar da kuma babban birnin tarayya da kewayenta. A cewar hedikwatar tsaron, a kullum jami'an tsaro da ke fadar shugaban ƙasa na cikin shiri ko da yaushe domin sauki nauyin da aka rataya a wuyansu. hedikwatar ta kuma yi waiwaye kan yadda babban hafsan tsaron najeriya janar christopher musa ya sha Nana ta ƙudurin jami'an sojin najeriya na kare martabar dimokuraɗiyyar ƙasar a don haka hedikwatar tsaron ta yi kakkausar suka kan zargin inda ta buƙaci jama'a su yi watsi da shi hedikwatar ta kuma yi kira ga hukumomin tsaro da su gaggauta ɗaukan mataki kan jaridar da ta wallafa labarin saboda mataki ne na rashin nuna kishin ƙasa. Ƙungiyar ƙwadago ta TUC ta kira ga gwamnatin tarayya da ta saka sabon mafi karancin albashi ga ma'aikatan Najeriya domin magance tsadar rayuwa a ƙasar. Tun bayan cire tallafin man fetur, tsadar rayuwa ta yi kamari sannan kuma an samu ƙarin hauhawar farashin kayayyaki a ƙasar. Duk da cewa an gudanar da zanga-zangar ta tarurruka tsakanin ƙungiyoyin ƙwadago da hukumomin fitar da matakan sassauta wahalhalu da ake fama da su. shugaban TUC Festus Osifo ya yi kira da a sake duba mafi ƙarancin albashi na dubu talatin. Sannan ya yi wannan magana ne a Abuja ranar Litinin yayin ganawa da manema labarai sa'o'i 24 kafin fara zanga-zangar da ƙungiyar kwadago ta NLC ta gudanar a faɗin ƙasar kan tsadar rayuwa. Osipo ya shaidawa mahalarta taron cewa kiran da aka yi na neman sabon mafi karancin albashi na daga cikin hanyoyin da ƙungiyar ta fitar domin magance taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar. sannan ya ce faduwar darajar naira a kan dala a kasuwannin canji ya kara dagula darajar mafi karancin albashi don haka shugabannin tuc suna yin kira da amince da aiwatar da sabuwar dokar mafi karancin albashi da zai daidai da yanayin da tattalin arzikin kasar ke ciki a cewarsa ya kamata tawagar gwamnatin kasar a fannin tattalin arziki ta yi ƙoƙari ganin an samu daidaiton darajar naira zuwa dala wanda suka sanya tsakanin dala ɗaya kan naira ɗari biyar zuwa ɗari takwas Osibo ya kuma ba da shawarar cewa ya kamata gwamnati ta sake duba haraji kan wasu muhimman kayayyaki da ake shigo da su cikin ƙasar domin a samu sauƙin wahalhalun da ake ciki. Shugaban na TUC ya ɗora alhakin rashin tsaro ne da ya jawo tashin farashin kayan masarufi a halin yanzu, inda ya ce manoma da dama ba su zuwa gonakinsu ta dalilin hakan. Rundunar 'Yan Sandan Najeriya ta ce za ta baiwa masu zanga-zangar tsadar rayuwa a ƙasar kariya sai dai ta ce za ta ɗauki duk wasu matakan hana ɓarkewar rikici. Rundunar ta bayyana hakan ne a cikin wata sanarwar kwana ɗaya kafin zanga-zangar tsadar rayuwar da ƙungiyar kwadago ta NLC ta kira a faɗin ƙasar. A cikin sanarwar wadda ta samu sa hannun mai magana da yawon rundunar 'yan sandar ta ƙasa ACP Olumuyiwa a DJB ta ce rundunar 'yan sandan na sane da 'yancin al'umma da shi yin zanga-zanga cikin lumana kamar yadda doka ta tanada. sai dai rundunar ta ce yayin da take martaba 'yancin yin zanga-zanga a cikin lumana rundunar 'yan sandan ta najeriya ta ce za ta sanya ido kan duk wanda ya shiga zanga-zangar da mummunar manufa sabida haka rundunar ta ce ba za ta bata lokaci ba wajen murƙushe su ta duk hanyar da bata saba wa doka ba